kasancewar har yanzu jam'iyyar apc ba ta cimma matsaya ba a kan sulhun da ta shiga tsakanin 'yan takarar shugaban kasar ta hudu wato janar muhammadu buhari da atiku abubakar da gwamnan kano rabiu musa kwankwaso da kuma samin ya shaya yanzu haka 'yan takarar sun soma ran gadin neman ƙuri'un wakilan da ke zaben fidda gwani domin tunkarar zaben wanda watakila shine zai tantance ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar kwanaki biyu bayan zuwa atiku abubakar a jihar kebbi gwamnan jihar kano rabi'u musa kwankwaso ya ziyarci jihar ta kebbi inda ya jawabi wa ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar ta apc a sakatariyar ta da ke birnin kebbi nan kuma nake kira ga dukkanin jama'a musamman delegate masu zaben shugaban ƙasa muna kira a gare ku gabaki da da ku yi wa jama'iyyar apc gata ku sa mata wanda yake zai yi abin da bahaushe yake cewa karan bana maganin zoman bana. To sai dai na tambayi gwamnan na Kano inda aka kwana a kokarin sulhun da ake yi a tsakanin su. To ai yawan 'yan takara da karfin su shine karfin jama'iya. Wata jama'iyyar ma ba ta da ɗan takara na shugaban ƙasa ko ɗaya kuma ma ba za ta samu ba domin ba ta da ƙarfin ma da za ta iya samun ɗan takarar. Saboda haka wannan ya nuna nasarar da APC take da ita a Najeriya musamman zaben da za a yi na baɗin Allah ya kai. Kana ganin ba zai kawo matsala ba A ba matsala a dukkaninmu masu hankali ne kuma za mu ba da dama mu yi sulhu in sulhu bai yi ba delegate za su je su yi zaɓe kuma duk wannan aka zaɓa in Allah da ba matsala. Yanzu yanzu na aka kwana ga maganar yin sulhu tsakanin ku. muna nan muna kokarin a tattauna mu ci gaba muna ci gaba da maganganu a tsakanin mu jam'iyyar ta APC a jihar Kebbi dai ta nuna alamun marawa takarar ta kwankwaso baya musamman a matsayinsa na matashi Zannan Gwando Sani Zauro Hukuma babban jigo ne na jam'iyyar a jihar. Shimfi da Akram akwai baba, akwai kanin baba, akwai ɗa. Wanda abba ba Buhari, wanda a kanin baba Atiku. Shimfi da ba su bari maɗansu. Idan aka ce an bar maɗa ba a wata a samu matsala. Amma aka ce da baba da kanin uba suna jayayya gona to akwai matsala. To ku taru gaba ɗaya in dai kuna son gaskiya ku ba da shawara a bar maɗa. shi ne kwankwasa don mu don shi biya mu bukatun mu. Ziyarar ta kwankwasa dai ta zo ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen karɓan sababbin 'ya'yan jam'iyyar ciki ko har da wasu manyan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da ma wasu 'yan takarar gwamna na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar da za su canza sheka zuwa jam'iyyar APC. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.